to wannan kenan sannan amfani da mace wajen talla jama'a tun da muka tashi muna yara muke ganin joy girl ko joy girl din shekara talatin ita ce joy girl har yanzu a jikin joy kaga amfani da mace ne wajen talla duk inda za a yi talla sai ga mace za a sa tallan kati yanzu ka sai katin g-mobile ko celtel ko zen ko wane ne wace ce a jikin mace katin glow wace ce a jikin mace sim card wace ce a jikin mace idan ka buga waya za ka yi magana wace ce mace muryar wace ce take ce maka drop the call mace ana amfani da mata mata sun zama kawai kayan aikin biyan bukata an bature ya gama kuma ya jefar da su Allah wajen sarki kiyaye to wajibi ne a rinka wayarwa